وجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة إله إلا وسلم اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة في الأمور كلها وأجرنا من كل الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أرحمتنا وارحمنا أن تتقبل ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما رضيت عنا اللهم بديع السماوات والارض والجلال والاكرام والعزه التي لا ترام نسالك يا الله يا رحمن بجلالك ومن وجودك ان تلزم قلوبنا حمد بجلالك وتلاوته على الامر الذي رضيت عنا اللهم بديع السماوات والارض والجلال والاكرام والعزه التي لا ترام نسالك يا الله يا رحمن بجلالك ومن وجهك أن تنور بكتابك أبصارنا وأن تغلق به أرسلنا وأن تخرج به عن قلوبنا وأن تشرح به صدورنا وأن تطهر به أقدامنا فإنه لا يؤمننا على نفسه ولا يجوز إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم أعذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصل ذات بيدهم وأذهب إلى قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبت على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرجو أن بعهدك الذي آمنت معه وأسألهم على أبيك وأبيهم ولا أشهد أن لا إله إلا اللهم اهد جميع الأولاد والبنات أهل وأزواج وذرية اللهم أهدهم وسددهم اللهم أهدهم وسددهم اللهم أشفهم من كل داء وسقم اللهم أشفهم من كل داء وسقم اللهم اجعلهم على صراطك المستقيم اللهم حفظهم اللهم حفظهم اللهم حفظهم وحفظنا جميعا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في أوطاننا يا أئمتنا ولاة أمورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك muna nan cikin darasin mu farkon suratul araf don da kuma cewa Allah ce cikin mu da kuwa Allah shi mana jagora zuwa ga abin da shi Allah zai yi kaso kuma ana yarda da shi. Ya Allah ya jarraba babun mu Adamu alaihi salatu wassalam a cikin wannan darasi namu da kuma ya gane Allah ya jarraba shi sai ya gane inda kan gare su sai ya kawo ya tuba ma Allah ya tuba ga Allah sai Allah ya canza mai abin nan da ke damu ne ya kusa mai da shiya ya bashi abin da ya bashi daga baya to nan muka ajiye in ba kuma ce ba ai mace 25 ya bani adama kada an zanna alaikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون قد أنزلنا عليكم لباسا حقيقة وأن سوكت سترة عليكم Allah ya ce ya saukar da sutura abinda Allah kamili ya saukar da ruwa waɗanda shaƙa mai da suwa wanda ake yin sutura da ita. domin saukar muku wannan sutura wato abin sutura yawari cikin wanda za ya riye muku kecin wato wanda za ku sanya ku riye al'aurar warishan da kuma kayan kawa ya ta muku kaya inda ake sawa don kawa wale ba su taɓawa da kuma sutura sutura Allah zalika sai ba wannan shi ne ya tsara alheri domin duk abin da za ka yi tsoron Allah ya tsara shi muhimmanci a cikin abubuwan da za ka yi Malika min ayatul lahi wannan yana daga cikin ayoyin Allah da Allah gumi ya ruwa don mutane su wa'azantu ya bani adam ya bani adam

ينزع عنهما لباسهما ما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم كلا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون ya bani adama ya kuɗe adamu ya tara da shanin Shi shaidan ba matsayin ku bane shaidan makiyin ku na ku ya tara da shi la nan na kuma shaidanu kada ku bari shaidan ya hitine ku wato ku ya tara a shaidan ya hitine ku la nan na kuma shaidanu kada shaidan ya hitine ku wato ya karkatar da kuwa kama a faraja ku min aljanna kama wanda ya hidda babannin ku daga aljanna domin shaidan an ce ya hisuwa da shi a sanadi sanadiyar hissa annabi adamu daga cikin aljanna annabi adamu da kuma mata ta yi hawa shi za a sanadi ya sanadiyar su daga aljanna kuma babban abin mamaki abin damuwa kuma abin tsoro yanzu a an kuma libasa wa shi dan da kai ne ya kaji ya tuhanin su yana bayyana tsarece su saboda idan kana da maki Allah ya tura maka asiri wato ya kasa gane kan yadda kaka gudanar da matsalolinka to damuwa kai mai yawa yana ta tunanin wai yaya kake yin abubuwa yaya kake samu kana gudanar da abubuwan ka da kyau damuwa sai ta washe kan yawa wato shi tsawa muke naka yawa to shi da abin ya dame shi duk abin da ga annabi adamu babu abin da ya dame kamar suna asirin da Allah ya wa annabi adamu wannan shi ya sa kun kudin shi ya dawo da ke ne ya kan riga adam don ya samu dama duk inda an kai to bai taɓa samun irin wannan dama ba sai yau kuma adamu shi ya ba da shi ya ba da dama saboda shi ya abin da ba a sa shi ba shi ya abin da ba a sa shi ba wannan ita ce damar da shi kan samu wato idan Allah ya taimake ka ya zuwa maka asiri ya taimake ka ya kare ka makiyanka sun ka rasa yadda za su yi shi yi maganin da zuka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ka bi hanya ce wadda bai so dorar nan suna samun nasarar da suka su so da yi domin gudunmuwar wanda ya kamata sai ya jaye ta kun gani wato suratu ra'adi ta ce abin nan Allah ya ce له مؤكبات من بين يديه ومن ومن خلفه يأخذونه من أمر الله sannan ya ƙara gaba ce inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yace abin nan wai za a rada Allah bi qawmin su fara maradda wato Allah yace lahu ma ake ba su min bayni yadayhi shi mutum yana da mala'iku masu bibiya sun sa gaba su waɗannan na gaba ne akwai masu sharan hanya don kada ya kwashi ƙasar da zai ima akwai masu sharar tsawabu ne don kada da ƙasa ta nufi ne da tsawabu ne wanda zai ima su gyara mai takalmi ne sannan su tare duk wata hitina da agaba su tare su hana ta kawo gari shi kuma na baya aikin su kenan duk wata hitina ba su bari ta kawo gari shi to amma ba wannan ƙa'ida gare da sharaɗi ga Allah idan mutum ya saba umarnin da Allah ya bashi ya sa son rai da ya ci gaba da yin wanda ya ga dama to inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin lalle Allah bai canza gadi da kariya da tsaro wayanda ya ba mutane bai canza su hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai sun kawai abin da cikin kun gani duk tsaron gada Allah ya ba ya ba mu shagaban mu da bayan mu idan mutum ya saba ma Allah sai Allah ya garwaye wannan mala'ikun suna nan su ganta ana ta tita bisa hanya ana ta bugu allo ɗaya suka yi Allah ya garwaya maka hukunci saboda ka garwaya abin da a cikin zuciya ka da imani sai ya tuntun nan ga dafa gari garwaye na an fi samu cikin bukatan mu zama ka ya garwaya ma sai ya tuntun nan ga dafa gari cikin Najeriya imanin muna aka samu garwaye gare shi saboda haka shi da ya garwaya mana aminci da natsuwa da ya bawo ko gobe kuma ko jibi kuma ko gata duk mutumin da ya tsaya ga abin da Allah ya umarce shi to Allah na nan bisa da ka'ida ce ta kare shi ka gobe a ofi da hadu in cika da alkawari na in cika da alkawari ka'idar Allah ne su hana wata ala saboda haka annabi Adamu ya ya wani abu duk da yake Allah ya ce a abin na a adamu mantuwa ta yi fana fiye wa lamna da ko adama mantuwa ta yi amma bisa ga ka'ida wanda abba ga Allah ko mantuwa kai sai ya yi ma wani hukunci in dai babba kai ko mantuwa kai sai ya maka wani hukunci wanda abba ba dai yake da wanda aka rami ba wanda abba ba dai yake da wanda aka rami ba saboda ta duk wanda Allah ya ɗaukaka to yi kokari ya rike ɗaukakar nan da Allah ya bashi Adamu alaihi salatu shi ɗan da kai ne ya tawo yanzu wa an ma libasa wa yana cire musu libasa wa masu wayansu yanzu wa an ma libasa wa yana cire musu libasa wa ma wato sutura su wadda aga jikinsu da kai ne yau ya samu dama har inda annabi adamu ya fitowa ya dora cire riga annabi adamu yana yi suwa kasa ya cire wando ne yana yi suwa kasa saboda adam ya ba da dama adamu ya ba da dama abin da ya sa shi da ke yin wannan liyuri ya homa sau a jirma don ya gwada musu kirecin su wato yau bukata ce ta biya shi shi dan ke Nau, ya rafin huwa shi shi dan yana ganin ku wa kabilu da jama'a su su lati rauna ko. ta inda ba ku ganin su wato shedan Allah ya la'ane shi wato yana da hanyoyi da yawa da ya kabewa zuwa ga dan adamu amma dan adamu gwargwadon yadda iliminka da Allah ya yi yawa to gwargwadon wanda kaka gane hanyoyin da shi ɗan ka biyo wanda ba ya da ilimi da yawa to zai gane hanyoyin shi dan saboda hanyoyi na yawa gare su saboda haka yana nan yana ganin ku min haisu la ku shi da jama'a ce inda ba ku ganin su in naji anna shayadina auliya mu mun sanya shedanun aljannu mu mun sanya shedanun mutane auliya a su zan masoya da zai la nuna ga wanda ba su da imani an ce wannan ma'auni na wato ma'auni na na gane mai imani da marasa imani duk mutumin da kan shi ya dibi mutanen da bai na jama'a kowa ya san shaidanu nuna ba mutanen kwarai na ba kowa ya san banda shirori da cututtuka babu abin da suke yi wa musulmi da musulunci da musulmai gaba ɗaya. Kaga mutum ya rike su su an masoya ne. to aya ce alama ce shi kuwa la yu'minu billahi wani wani akhir shi bai imani da Allah da ranar lahira saboda haka shi na Allah ya ce inna ja'alna na auliya kuma mun sanya shedanun aljannu da shi, shedanun mutane zama auliya a masoya amma lallabi na la nuna zuwa inda ba su da imani saboda haka alama ce bai na wanda aka gane mutum ba mutumin kirki ne. duk mutanen gana kwarai ba su yi mai ba sai ya bi shekannu waɗanda a shekannu sai da jidowa su an mutane ne to alama ce wadda ta nuna cewa shi mutumin nan ba mutumin kirki ba ne alama ta nuna shi mutumin nan ba mutumin kirki ba ne kunna mana wutar mu mace da wa'in an Allah ya taimake mu kuma Allah ya kare mu wai da ba alu ba ya shata قل الله لا أتقولون على الله ما لا تعلمون fa'alu fahishatan kuma idan suka aikata alfasha su mutanen gana shedan masoyan shedanun mutane idan sun aikata aikin alfasha Ya aka ce dan me kuke yi kalu wajen na alaiha ba ana sai su ce mu mun ka iske ga wannan aiki mun iske mu na yi saboda haka shi ya samu ke yi to wa ya ce ku yi da ku da ku sai su ce amarana wallahu amarana biha Allah ya umarce mu da ita kun ga wato sun aikata banna kuma suna so su kinjina ma Allah barna ce wai Allah ya umarce su da ita Allah ya ce kulka ce inna Allah la ya'muru bil fahsha lalle Allah baya yin umarni da alfasha wato Allah baya yin umarni da ayyuka mara kyau ataquluna ala Allah ma la ta'lamun yanzu kuna faɗin abin da ba ku sani ba ku jingina ma Allah yaya za ku yi magana ku ce Allah ya ce wa uwayenku biyayya bisa ga barna wa ya gaya muku kuna faɗin manganun da ba ku sani ba ku jingina ma Allah saboda haka kuma wajibi na mutum ya yi hatara duk maganar da za a jingina ta a ce Allah ya ce to a yi hatara sai an tabbatar da gaske tukuna a faɗi duk maganar da an ka san za a jingina ta a ce Allah ya ce to a bari a tabbata sannan a ce Allah ya ce idan ba haka nan ba mutum zai yi mugun karshe idan ba gyara Allah ya kare mu قل أمر ربي بالقسط قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدعكم تعودون فريقا عدا وفريقا حق عليهم الضلاله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون Wani ce a mara rabbi bilkinsi Allah Ubangiji na ya yi umarni bilkinsi da ya adalci, wato Allah Ubangiji na ya ba da umarni a yi adalci, wato kowa a janye mai magana da ya faɗi, kuma a faɗe ta wadda ya faɗi ta kowane mutum. shi ake ce ma adalci tunda Allah bai ce ba to a yi adalci a cikin jingina na Allah abin da bai faɗi ba sannan wa kima wujuhakum kuma Allah ya yi umarni ku ce da fuskokin ku inda kulle masjidin wajen kowane masallaci bi ma'ana wajen kowace sallah idan za ku je kowace sallah to ku mai da fuskokin ku gabas ku dibi gabas sa'annan ku yi sabar haram wa da'uhu mukhlisina lahu ku yi addu'a ga Allah ku bauta wa Allah kuna ikhlasin addini ga Allah wato ku yi bauta ga Allah kuna ikhlasin addini ga Allah ku yi addu'a ga Allah kuna ikhlasin addini ga Allah amma ba da akon sa'udu na kasan da sani yadda Allah ya fara halitta ku haka nan za ku dawo wato kowannen mu Allah ya halitta shi kai babu wanda ya zo da mata babu wanda ya zo da gida ko abin hawa babu wanda ya zo da wani abu kowa shi ɗaya ya zo kuma sakamako babu wanda ya kawo da suwa to Allah subhanahu wata'ala wannan da ya halice ku haka ne ya ce to wanda ya halice ku haka nan za ku dawo kuma gare shi wanda ya halice ku kowa shi ɗai to haka nan za ku koma ga Allah kowa shi ɗai saboda haka a yi kokari a gyara ayyuka yanzu nan kana ganin mutane kana ɗan ɗebe kewa amma lokacin da za ka tafi lahira kai ɗaya za ka kuma cikin kabarin nan kowa ba ka gani in ba aikin ka ba duk wanda ya ga mutane sun taho wuri ne aiki ne na wanda duk bai yi aikin kwarai ba kowa bai zuwa wuri ne in ba jahannama ba da mace zan lahira da kunamun lahira sai na don maciji guda ya yi girman waya a da su ɗaya na mutum zai rika gani suna ta iske shi amma wanda ya yi aikin kwarai to zai ga aiki ne shi za a buɗa masa kofa aljanna kullum ni'imar da ke zuwa yau wadda za ta zo gobe ta ɗara haka dai ilawa mil kiyama saboda haka a yi ƙoƙari a aikata ayyuka na ƙwarai. a girmama watan ramadan a darajanta watan ramadan a daina shaye-shaye a daina shaƙe-shaƙe a daina kurfe-kurfe a daina ɗauke-ɗauke da abin da aka san baya da kyau a daina yi a a amana a bar zalunci a da kara a bar ƙarya a yi nasiha ga al'umma addinu an nasihati nasiha ita ce addini in ji mai gida sallallahu alaihi wasallam duka waɗanga abubuwa da aka ce ku bari waɗanda ba su da kyau don umarnin ku kuma ba za a kunta uduwa amma wanda ya fara halitta ku haka nan za ku sake dawowa wuri fari kana hada wasu jama'a kan sun shirya kai aljanna Allah ya sa mu cikin su wa fariqan haka alaihim ad wasu jama'a ko halaka ta tabbata gare su wato wuta kenan Allah ya tsare su wanda aka ce wuta ta tabbata gare su wato halaka inna mattakazu ashayadina awliya wato innahum ittakazu shayadina awliya su sun rike shedanai su zama waliyai gare su shedanun mutane su an masoyansu su inda suka je wani shedanin mutum ba abokinsu na ya zama masoyinsu saboda su ba mutanen kirki ba ne saboda haka ba su son mutanen kirki su miyagun mutane na don haka miyagun suke so innahum ittakhadhu shayatin awliya su kan lalle sun rike shaytanai su zama maso min duna la kuma bayan Allah ya haka buna suna zato annahum duna su yuna. mutan da suka yi su shiryayyuna to su ba shiryayyu bane duk wanda ya zamba ya son mutanen kirki mutanen da ba na kwarai ya kaso ba mutumin nan ba shiryayye ba ne halakakke na Allah ya kare ya ne adama ya ne adama qurrani latakun inda kulli masjidin wa qurrun asrabu wa la tusrifu إنه لا المسرفين Adama يا بني آدم يا سيدي يا آدم خذوا زينتكم ki kawarsa inda kullum majalin wajen kowane masallaci wato kowane wurin sallah idan da kuna a yi kawa a cikin kawa mahi daraja wato a wanke gaɓoɓi wayanda ke wayanda ka bayyana kura na sha wasu wato ƙasa na sha wasu sauran abubuwa na kazanta duk suna iya shawar huskoki kenan a huskoki da hannuwa da kawa wato koyi alwallah sannan kuma a sa turare masu kyau kuma a sa turare suna na ga duk wanda zai hito cikin jama'a to bayan ya yi alwallah kuma ya sa turare suna ne ko namiji ko mace in zai shiga cikin jama'a to suna ce ta annabi ya sa turare Allah ya gafarta mana a yi gawa sosai inda kullum da wakul sannan ku ci abinci washe rabu ku sha abin sha saboda ba rayuwa ba ta yi in babu abinci rayuwa ba ta yi in babu abin sha saboda haka ku ci abinci kuma ku sha abin sha amma wala ku kada ku yi bana kada ku yi bana kowa ya ci bakin abin da ciki ne ka ɗauka cikin abin da an gani shi kada ku yi banna wato kada ku ci wanda ya karin cikan nan ku ya zama muku ciwo kuma inna shi Allah la yuhibbu musrifin fa mu banna Dole da kake da wadata in ka ci abin da ya karin ka shi tar da kai zai Allah ba ya son masu cuta ma kansu mabannata Allah ba ya so me ba ana in yace ba ya son mutane ma'anarsa wato zai musu azaba kullu man harrama Allah من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ولعل الذين آمنوا بالحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ko ta ce manamar ramadi na tallahi shi wani na ya haramta kayan kawa na Allah Allah bai hana a sa tuwari masu kyau illa dai banna abbai so kai talaka kai da ka nema naira ɗari ku ci abinci ka samu kuɗi dubu goma wai shadda za ka ta dubu goma to banna ta Allah bai son mafanaci. amma alhaji wanda adda kuɗi ne ya tau yadi ne na dubu ɗari shida da hamsin tabuwa riga da tabuwa riga da jama ya yi daidai yana da hali ne ba mafanaci ba amma kai kam kai da attalaka in ka wuce matsayinka to ka yi fanna in ka wuce matsayinka ka yi fanna to haka nan ga abinci da abin sha haka nan ga sutura haka nan ga wurin kwana duka kowane irin har da abin hawa kana talaka to kowa ya tsaya ba girin da Allah ya aje shi kowa ya tsaya inda an ka aje shi amma in ba haka nan ba sai Allah bai haramta kayan kawa da kuma abubuwan ci na daɗi bai haramta ba kuma mana harrama zinatan layi, ka cewa ya haramta kawa ta Allah Allah ce a karaje li ibadi wadda ya suwa don bayi ne ya haramta ta wa ba min mana da abinci mai dadi na abinci wa ce ha'am abinci na halal mai dadi ba haram bane ba a haramta shi ba amma an haramta banna ba haramun bane amma an haramta banna kana da almajirin ka kana bada abin da ka ci je ka samu kuɗi ka tsohon sai faɗan nama ka ina nama na kaba Allah yana da ƙa'ida sai ku ga wani talaka Allah ya ba shi naira dubu goma ɗaya rana bai yi zato ba ya same su to watakila abincin wata guda na an ka ba shi. Marmakon shi a hankali da abinai kawai ya shige kasuwa ni ya faɗan nama ne kai ta kusa cin bashi. A to in na wata guda na an ka ka ba a baka wasu ha sai watan guda ya yi ba. ka dawo ka ita min mutane kana baci min wani masu kuɗin gidanmu ba wannan bayan ne da ba su da wani komi gari. ba su da wani komi gare ka kuma sun baka dubu goma ka ɗauke ka ce wai ka kwaɗan nama ka kai ku ku rika lura da wannan ba a son banna ya jama'a ba a son banna wato banna ba su da kyau idan Allah ya baka ai kokari ka tanadi abin da a dole idan kana talaka ka samu kuɗi abinda an na harko masa ita an na harko kana talaka ita an na harko masa ana kunu ana hura ana dawo ana kuma tuwo tuwon kashe-kashe ne duka ana tafi ana tuwon gari ana tuwon ruwa ana tuwon kullu duk da mata da ya kokari ka ga ka samu ta yi kokari da ka samu ta da shi kenan gobe in ka koma samun wani samu abin gyara kuma ka samu ɗan mai nan da ɗan magi nan sai ka sauka ka aji to yanzu abinci ya samu yanzu gobe an ka samu babu lahi a sai shinkawa a sai sauran abinci mai gyara don an kowon gaya ko an kashe wa'annan kuɗi ga abinci na a gida to amma kana talaka ka ce ka samu kuɗi dubu goma ka shiga kasuwa ka wala ka sana maka ka ɗauki kuɗin ka ka kashe ka kawo matarka tana ci tana dariya an ce yi eh, kwana biyu babu abinci ta kira maka gangan yunwa ta ce gidansa inda babanta a taimaka mata ya taimaka ya gobe ta koma ya taimaka jibi sai ɓaci shi kenan da shiya an san maciyaci ciki ko Allah ya kaddara rabuwarka da ita inda kai sai a ce yunwa gare ki ko ina ka ce sai a ce yunwa gare don kai kana mahaukaci wai ka gyara mata ranka sai kokari ka lura da abin da an ka halitta maka barna ba ta da kyau ba cewa an kai nama haram na ba farnar da ka yi wajen bidatai ba ka da abin bidatai ta haram Ka lura da wannan Kowanku ya yi kokari abin da abdole gare ya yi kokari ya yi shi kowan ku yi kokari abinda an dole gare ya yi kokari ya yi shi ko kokari ku da da matan ku rai mace ba ka iya da da mata rai don ka san da sani in dai mace ta ba ka iya da da mata rai don ka san da sani ka ji abin da na gaya maka mai gidanmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mata ce guda wanda ya fara saki duk abin da ya ka ba su ya ba su sai da ta jawo mai lalurar da har abada bai iya yin ce wallahi in ba a yi mata ita a ba ta ba ta yake ya kira mata ne zauna da su duka kowace ubanta ya ja hankalinta ita ba ta da uban da zai ja hankalinta ta ce wallahi ita ba ta hankali takarda ya ba ta ita ya fara saki cikin mata ne saboda haka ba ka yawan mace wadda ta kasu kai dai iya abin da shirya sassa amma ba ka yi mata abin da ka kasu shi yasa kuwa ganin matasa ga kunan kullun aure kai, kuma kullun saki kai. kullun aure kai, saboda lalura da kuka ɗauka musu ba ku iya ɗaukata. ba ku iya ɗaukata? ta sai sai kaga wani wai ɗinki zai yi na sallah wani ya yi kala goma sha wani abu kuma talaka kala goma sha wani abu wai talaka na ba shi wata rana in kala guda ta yi mai wuya ɗaya ta za ta yi ko wata rana kana guda tsaye za ta yi to ta ce za shi a so mata kayan daɗi bashi ya yi yawa yana batun ya biya bashi ina magana ya mata ceki sai ta yi kuma ko shi ke saboda haka matasa ku lura da abin da a dole shi an fice ku fara yi in ka samu abu jibi lura ka ta dole ka fara yi mai gidan mu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana da hanyoyi daban-daban tsakani ne da Allah tsakani ne da jama'a amma noma ya kai shi ya yi noma ya kai kaka abincin shekara guda ya kaɗi ne sai ya haifi abincin da za a ci shekara guda sannan da hankali ne ya kwanta sai ya ce zuwa hutu wadda an ka samu daji a cire da ba a samu ba a dokutowa a jiya to haka nan aka yi rayuwa ta yi kyau ya ku matasa haka nan aka yi ba da an samu kuɗi kawai a je a kashe gaban Allah ya shirya mu shirya a kulkaci iya lallazi na amanu a abubuwan kawa ba abubuwan ci na halal iya lallazi na amanu shi ta tabbata ga masu imani ga waɗanda ba su da imani ya ci duniya cikin rayuwar duniya kayan duniya na jin daɗin duniya da muminai da kahirai duka ya ci duniya amma salisa ta mai kiyama ya an kace lahira mu'minai dai adda amma nan duniya da kahire da mu'minai kowa na da amma salisa ta mai kiyama su dai adda ya an kace lahira su mu'minai kazalika nafasul ayati haka dai muke bayanin ayoyi da kawai ya alamuna ga mutanen da suke sana na al'amari Allah ya samu cikin su kul innama qul innama إلى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق ولكم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا ولم نكن شيئكم قالوا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون Ka ce, Inna ma harama rabbiyar fahimshi, dama abinda Ubangiji na ya haramta wato abubuwan alfasha, duka abubuwan haramun Allah Ubangiji ya haramta su. Maza haramina wanda sun ka bayyana cikinta, wa ma badana da wanda sun ka koyi duka abubuwan alfasha wato abubuwan haram Allah ya haramta wal ma abubuwan sabo wani bagaya da zalunci da da haƙi ba bisa ga haƙi wa an shirku billahi kuma Allah ya haramta muku ku shirka da Allah malami na zirbi dana da abin da bai saukar da bujja a kanta ba ka gani yanzu idan kai shirka tsakanin gero da maiwa ka Allah ya saukar da bujja ga wannan ka da laifi in kai hujja tsakanin riga da wando nan kai shirka tsakanin riga da wando riga daban wando daban wannan shirka ce wadda Allah ya yi izini da ta ya halitta ta amma dai wajen ibada to bai halitta a yi shirka da shi ba a wajen ibada amma sauran abubuwa dai ya halitta ka haɗa biyu amma dai ga ibada ba ya halitta a haɗa Allah da wani wa an ta kulo alallahi ma la ta'lamu kuma Allah ya hana ku faɗi ku jingina wa Allah abin da ba ku sani wato duk abin da ba ku sani ba ku ce Allah ya ce duk abin da ba ku sani ba ku yi shiru ku kama kanku da abin da duk ba ku sani ba wali kulli ummati wali kulli ummati nadal وإذا جاء أحدهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولكل أمة أجل كما قلنا من متعنفنا بأجل kowa da ajalin da an ka ɗiban musu ko waɗanne mutane a ajalin da an ka ɗiban musu to za a kashe su in yayi bai za ja a ajalin wani ta ajalin mutane ya taho da ta faru na sa'ata ba su samun jinkiri ko da za a guda wala ya saɗa da munafan ba su wucewa ko da za a guda sun rage kamin ajalin su yayi ba za su ba za su wuce ba saboda haka kowa da ajali ne da Allah ya ɗiban masa Dukkan marafan a gani na kowa da ajali ma'aikata ayyuka alheri wanda duk lokacin mutuwa ce zai mutu kuma kan maji tsoron ya ayyuka alheri duk wanda lokacin mutuwa ce bai yi ba ba zai mutu Allah ka sa mai yi karshe mai kyau ya bani adam ya bani adam Allah ya bi lakum يتلون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي فمن اتبع وأسمع فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا بني آدم يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم ko dai manzanni ta zo muku daga cikin wato in manzanni ma ta zo muku din daga cikin ku to in sun zo ya kusuna alaikum ayati suna karantawa ayoyin mu gare ku kuma ne ta wanda ya ji tsoron Allah ya yi abinda Allah ya sa shi wa ya gyara abinda ya fata can harku to bala kawun bala kawun alaihim babu tsoro gare su lokacin mutuwa wala ya zama ba za su bikin ciki ba ranar da ake bakin ciki wato ranar lahira don mutumin da ya gyara ya gyara aiki ne ya gyara imani to lokacin da aka jin tsoro ba zai ji tsoro ba lokacin da aka bakin ciki ba zai yi bakin ciki ba in dai mutum ya gyara halaye ne ya gyara imani sai asma ya kan na Allah ka tausaya mana kai mana jagora zuwa ga abin da kaka so kana yarda da shi والذين كذبوا بآياتنا والذين كذبوا بآياتنا a da kuma suka yi girman kai ga ayoyinmu. ulaika sabun nari wa'annan su ne yan wuta wan biya khaliduna kuma su an kaddara musu da wama cikin wuta har abada allahumma la taj'alna minhu amin abana أولا طلب ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب أولئك من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم ومن أظلم باب wanda ya zalunci cikin azalumai, min manikara Allah ya tafi ba bisa ga wanda ya kafa kaya jingina ma Allah duk azalumi azalumi amma wanda ya kowa zalunci babba shine wanda ya kaga kaya jingina ma Allah ya ce Allah ya ce kaza ko Allah ya ce ka ayi kaza kuma a hakika bai san Allah ya ce haka ba ya rutsaye ma Allah karya to suka azalumi azalumi na amma wanga azalimi shi ya tsara kowa girma cikin azalimi aukar zaba abin da na min manifara alallahi ba aukar daba da ce ko ya karyata da ayoyin Allah ayoyin Allah akwai ayoyi na alkur'ani akwai ayoyi na abin na fitina ayoyi na fitina duk wata musiba da ta samu mutane aya ce kowace irin musiba da ta samu mutane aya ce daga cikin ayoyin Allah su subhanahu wataala ulaika yanaluhum nasibun min alkitab to wadanga da sun kai ma Allah ƙarya rabban su da an rubuta cikin littafi ranar da aka busa musu rai to wannan rabon zai same su ya an rubuta yan wuta na to yan wuta din ne wannan rabon zai same su hatta idan ja a su rusulun har lokacin da manzannin mu sun ka zo musu masu karfar rai ya ta wa kowane an za su kalli abin na ransu ya ta wa kowane kalu aina ma kuntum tad'una min dunillah sai ce musu ina abin nan da kuma kasance kuna bauta min dunillah wanda ba Allah kalu da zuwa na sai ce ai sun bace mana kun gani Allah bisa ga adalci ya baiwa kowa hukunci sai ya tabbata da laifi ne sai ya ce ina wannan da kuke bauta wa'anda ba Allah sai suka ce lalle akwai su amma da zuwa na mun yi alkawari da nan ba a haɗu da su su kare mu ranar kiyama amma ga kiyama ta yi da zuwa na sun bace mana ba mu gane su an ga abin da aka so su tabbatar sun tabbatar cewa su mu shirkai ne dama shi aka so su tabbatar kuma sun tabbatar wa shahidu ala amrusin Allah ya ce sun ba da shi daga kawunan su. annabun kanu kafiri na lalle su sun zama mutane kare. sun ce wanda suka yi dallo ba su ce babu ba suka ce akwai su sai dai sun bace mana Allah ya ce to sun ba da shi daga kawunan su su kafirai ne saboda haka yanzu su shiga hukunci ka'idar kotun Allah ke nan ba a wa kowa hukunci sai ya yarda da laifi ne za a yi tabi ne ko ya yarda ne kai tsaye ko shi magana wadda ka nuna gaskiya na ya yi laifin ko da dai yana ganin bai yarda ba amma dai an san wanda ya faɗi maganar nan yi laifin to sai a yi wani da abin da ya bayyana na shaida sai a yi masa hukunci ga abin da ya aikata saboda haka Allah ya ce to tun da kun yarda ku ka'ire ne قال دخلوا قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى فاداركوا فيها جميعا قال سكراهم قال سكراهم لعولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون bayan sun tabbatar da sai da ya kala sai Allah ya ce to wadda ku ta kare ku shiga fi umamin cikin al'umma da wadda ta wuce gabanin ku min na da mutane ina da cikin wuta ku ta ku shiga tare da su kafircin da kai su wuta shi na kun ka aikata don haka ku tashi ku shiga ku iske su suna nan cikin wuta ku te ku iske su ba an ce wajen shiga wata ana amfani da lokaci lokuta na aka amfani da suwa zamanin annabi adamu alaihi salatu wassalam waɗanda sun fi kafirci to su za a fara samun wuta sannan annabawan da sun ka biyo baya daga wannan annabi sai wannan daga wannan sai wannan haka za a ci gaba da yi hukunci sai a ce ku tashi ku shiga cikin al'umman nan waɗanda sun ka wuce gabanin na zamanin annabi adamu da zamanin annabi nuhu har zuwa ƙarshe na aljannu da mutane sun na da cikin wuta kullama da kala ummatun la'ana ubuta ko wace ko yaushe al'umma ta shigo sun ta la'ani yar uwarta ta iski su waɗanga da sun ka shigo daga baya suna bugun gaba cira uwayensu su sun ka haddasa wanga aiki sun ka yi gashi sun shigo wuta ko da suka shiga wata sai su iske uwayen gasu kwakwace cikin wuta sai ce Allah da ya la'ane ku kuna kun ka haddasa mana wannan hikima amun ka kawo wuce Allah ya la'ane ku kun gani sabanin nan duniya an yi an yi su dawo ga Allah sun ki to amma ga su ranar lahira suna la'antar la'antar su kuma la'antar da ba ta yi musu maganin azaba ba ta yi in mutum na so ya samu ya tsere ma azabar Allah ya yi kokari ya bi abin da Allah ya ce bari magana abin da ka iske uwaye sun yi kowa abin na da aiki ne kowa da aiki ne wato kuma da aiki ne za a tambaye shi da aiki ne zai shiga aljanna sai kokari dai ka bincike ne Allah ya ci in ka yi abin da Allah ya ci shi Allah zai baka abin da ya ci amma in ka tsaya binciken wasu abubuwa za ka ja ma kanka wata matsala na da ga su ne yanzu kowace al'umma ta shigo an ta la'anci yanzu. hatta idan dara su biya jami'a har lokacin da sun faɗi cikin wata su duka jami'a ba dai na farko da na ƙarshe duk ɗan wuta ga sunan sun haɗu kala ulahu kala jama'an nan na baya sai su ce li'ulahun ga na farkon nan da sun ka haddasa musu abin da ya kawo su wuta rabbana ya Allah magabatan gana mu ha haula'i uwayen gana mu adalluna su sun kafa shi mu don su sun ka haddasa aiki mara kyau mun ka to mun ka iske mun ka kama yi ya Allah addu'a muka yi wa atin azaban da ifan min nayi ka ba su azaba ninkin ba ninkin na wuta kana sai Allah ya ce a'a da kullun da ifan wannan ku ba su da ba kuma kuna da linki linki na wuta walakin la ta'lamuna sai dai ba ku sani ba sai dai ba ku sani ba shi yasa kuka dora su a wurin Allah ko ya aikin da ba daidai ba ta mai da abi ne za a yi a wurin Allah ko ya aikin da Allah kwarai ta mai da abi ne za a yi saboda haka da ku da su kowa na da linki linki na azaba saboda yayo linki linki na ayyuka mara kyawu wata da daga nan kun na baya sun ce a lunka na farko azaba wa kala ulahu وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقالت أولاهم suna harkon da an da na baya sun kace a yi musu su sun ka haddasa halaka sai na harkon sun yi magana wa kala ulahum sai na harkon suka ce da ukurahum da na karshen wato iyansu da jikokinsu amma kana alai alaina min fadlan ai ba ku da wata daraja gare mu shirka ta kun kai kawa ita ta mun kai ku dan me za ku ce alunka ka mana alawa ba ku da wata daraja wa wadda ta tsara mun yi shirka ku yi shirka ku linki mi ku ta mana na alawa sun ka kama faɗa nan gaba gaba Allah sai Allah ya ce ku raba ni da faɗa. an sani la ta kata sun nuna da yawa karkar dan su ile kun bilo ayi ba a batu ma ba, na gabata muku da kace ya kai ku dogara azaba ku duka ku yi ku ku nan da na azaba ga makuntun ba, saboda aikin nan da kuka kasance kuna aikata ku ce a muku azaba aikin shi kenan kuma na an kwana duk su a musu azaba aiki kuma na anka kwana saboda haka na farko bai yi na baya ba na baya bai yi na farko ba duk da suke shirka duk guda ta duk wanda ya shirka da Allah mutuncin da Allah ya tanadi na shirka yana Allah ya gafarta mana Allah ya kare innal ladina innal ladina kadzabu لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سبح الخياط وكذلك نجزي المجرمين إن الذين أبنى Allah ya ce innal ladina kadzabu bi ayatina lalle wa'annan da suka karyata da ayoyin mu ana ta karantawa abubuwan da ba su da kyau ana ta bada musu abubuwan da har da kyau ana ta bada musu sun ka karyata sun ka ki wa kabaru ana suka girman kai ga ayoyin mu to ranar da mutuwa ta zo masu la tufattahu lahum abwabu samai ba abu da musu kofofin sama ko idan mutum musulmi ya mutu da an dauki ne zuwa sama kameran ya kai yana wani irin kamshi sai mala'iku su zo su buɗe sai a wuce da rayuwa a kai ta har inda Allah a shigar da ita kalla inda kitabul abra da lafi ilimi sai a kai ta cikin ilimi ba amma su kahirai ba a buɗe musu kowayen sama da an ɗauki ran kahiri an ta san sama sai a kulle kowa a kulle kowa a ugule kashil abuwa sai a kulle kowa ba da ran a bari a wuce da shi don tsaye ya kai musu ko ina kami ya su nan da kuwa ganin mutum in aka ce mutum ya mutu rai ne kan mutane ba su jin wari ne na inda mutane na jin warin shirka warin da mushriki kai inda mutane na ji ne da sun mutu saboda shi yasa tun daga nan kasa ya an ka dauka ta yi shekara ɗari biyu zuwa sama amma tun daga nan kasa mala'iku sama suna jin wani sai su yi da kowa kawai ya mu an daɗe mana shi na ba mu shi an daɗe mana ne wata hikima ce don kan mutu ana so mu rayu zuwa lokacin da Allah ya kanta shi yasa ba a bari mu zuwa wannan wari mai kashe mai ji wala ta fata lawa abuwa sama ba a bude musu koyon sama don haka in sai sun kai sama sai suke kowa da haɗe sai su dawo su mala'ikun da ka ɗauka to lura ce Allah ya yi su don su yi wannan aiki kawai saboda haka su suna nan da dauke da shi in sun ka sai sun ka yanke an gadi ko a sai su dawo sannan wala ya dafa nuna aljanna sannan su masu kai ta ayyana nan na Allah in an ce lahira ba su shiga aljanna hatta ya lijar sai Raƙumi ya shiga sannan na ya da cikin kuso a duniya Raƙumi ko yana yiwa ya shiga kuso a duniya ba zai shiga ba don haka ba su shiga aljanna a abada wasu malamai sun ka ce aljamalu nan ya biya tsauran rakumi gindin nan ƙato to ma dauka gindin nan ƙato na ɗaurin rafanu yana kushi shiga kusurwa allura to idan ba zai shiga kusa allura ba ko ba za su shiga aljanna ba abada wannan misali wa kazalika najzi al-mujrimin haka nan muke saka ma masu laifi wayanda ba su yin abin da muka sa suna saba mana koyaushe su sakamakon su kenan ba sai wayanda suka ta da ayoyin Allah ba al-mujrimin da duka sakamakon su ke Allah ya kare lahun min jahannama ne ha lahun min jahannama ne ha كذلك لجزى الظالمين لهم من جهنم مهاد كما تنسى في جهنم لا أي مشروع شيء حتى جهنم wa min fawqihim gawashin za a kawo wani garwashi kuma a aza saman su shehada ta jahannama bargo na lullubi na jahannama ya tsara abin da ya sa dai ba su mutu ba don Allah ya rubuta ba za a mutu mutuwa ta ƙare in an ta lahira amma wannan azaba ta isa ta kashe duk wanda an kawo ita to amma abin da ya sa ya rubuta mutuwa ta riga ta ƙare wa kazalika najzi zalimin haka muke saka ma zalimai dukkan su wato mushrikai waɗanda suka shirka inna shirka la zulmun والذين آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها والذين آمنوا وعملوا الصالحات نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين آمنوا كما بايع الله وإن سكي إيماني وعمل الصالحات سنك أيكي نقري لا نكلف نفسا إلا وسعها بامطورة مريتي أبن تكي جاء duk abin da ka ji Allah ya dora wa mutane ya san suna iya shi ya ana musu shi suka iya yi ne sai dai in sun ki ulaika ashabul janna wayan ga kan masu imani da ayyukan kwarai su ne yan aljanna dukan ba wuta za a sa su kun biya khalidun kuma su an kaddara musu wama cikin aljanna allahumma ij'alna minhu wa ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لولا

to wanda ya aljanna da suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai ba mu dora mare shi abin da take yi a waɗanda su ne ya aljanna an kadara musu da wama ce wani na ma bi su dore min gilla in za a shiga aljanna Allah ya ce mun ci da gillu wato kiyayya wadda a cikin zukatan su kusan zaman duniya zaman hitina ne sai ka ga ɗa na takaicin uba uba na takaicin ɗa mata na takaicin miji miji na takaicin ta aboki na takaicin aboki haka dai zaman duniya yake to in za a shiga aljanna sai an dai bi wannan kiyayya ya zama zukatan su kamar zuciyar mutum guda zukatan mutane aljanna kamar zuciyar mutum guda babu kiyayya babu hasada babu takaici babu komi na damuwa daga sannan a shigar da su aljanna tajiri min ta ce mana an haru gulabe na gudana karkashin su cikin aljanna wa alhamdulillah bayan sun shiga aljanna ga ruwa ko ina a wadataccen ruwa ta jirgin shayatin al'anha wato ruwa wadatattu ciki bayan sun shiga sun ji daɗi kusan ka samu gida ga ruwa wadatacci ciki akwai daɗi bayan sun shiga cikin wa'annan gidaje da adda ruwa wa ƙalu su ce alhamdulillah alhamdulillah kun gani shi Allah ana gode mai nan duniya kuma lahira ana gode ma Allah to sun shiga cikin aljanna suna alhamdulillah alhamdulillah لله الذي هدانا hada mun yi ma Allah godiya wanda ya shirya mu ga hanyar samun wannan aljanna wa ma kunna شريوا ba mu zan الله ان ba الله يشريا da Allah kun gani babu alfahari babu takama suka ce Allah ya shirya mu in ba dan da Allah ya shirya mu ba da mu zan ba mu zan masu shiryuwa ba laqad jaa rusul rabbina bil da lalle manzannin ubangiji mu ta zo da gaskiya abin nan da manzanni sun ka wada da muka bi shi ga sakamako mun shigo cikin aljanna suna cikin wannan magana sai su je wani irin kira eh da kiran nan ya yi aljanna nan da wannan kira ya yi aljanna nan da sai su ji wani nudu an kire su an ce an tilkumul janna wannan aljanna da kuke cikinta ko ristu muha an gadon makwabta kusan gado duk abin da kaka zato gado ya yi shi ya yi shi ƙarni ga mulki dan idan babanka ya mutu ya bar maka gida Ba ka tunani yau wani ya tuwace shi a ci babanka adda ya kuma mutu ya ban ma ba ka tunanin yau wani ya tuwace shi a gida ba ka wani tunani ke kuma bai dawowa balle ya dawo ya shi abin bai dawowa saboda haka gado cikin hanyoyin da aka mallaka milki hanyar gado ta haifo ce Su abin da ka mallaka da gado ya mallaka gare ka abada to an gadon muku aljanna an gadon muku da ita don ka koyi tun wani mutum na iya tsawa yana da haƙi gare ta saboda me amma kun tunta amaluna saboda ayyukan da kuma kasance kuna aikatawa kun gani saboda aikin su na kirki Allah ya ce ya gada musu da aljanna Allah roƙonka maka bi asma'ikal na Allah ka samu cikin su Allah bi asma'ikal na Allah ka samu cikin su azumin bana akwai zahiya Allah ka tausaya mana ka shi azumin mu Allah ka tausaya mana ka shi azumin mu sauran ayyukan gada muke aikatawa Allah ka aishe su muna tawassuli da su zuwa wurin ka Allah ka buɗa mana kohohi na alheri ayyukan gana muna tawassuli da su a wurin ka Allah ka buɗa mana kohohi na alheri kuma Allah ka zaɓe mana kohohi na sharri damuwa Allah ka gusar da ita bakin ciki Allah ka gusar da shi tsoro Allah ka gusar da shi ko wani irin tsoro ko da dare ko da rana Allah ka gusar da shi ciruta da rashin lahiya Allah ka gusar da su saboda darajar sunayenka Allah ka ka taimaka da wannan ayyuka ta wasu zuwa gare ka ka taimaka ka shirya mana ɗiyanmu Allah ka taimaka ka shirya mana diyan Allah ka taimaka ka shirya mana zuriyar ka shirya mana yan makaranta ka shirya mana almajiran ka sa mana albarka ka sa mu yi karshe mai kyau ka sa aljanna makomanmu, mu Allah ka anshi azumin mu ka anshi sauran ibadodinmu, mu ka ba mu ikon kwana nan wurin don darajar sunayen ka da sabobin kamar ayi mai yi wa annabi musalati sallallahu alaihi wasallam ala صل Muhammadu محمد وعلى wa وصحبه